Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da salama a gare ku da fatan kuna nan lafiya. Muhammad Awal Suleiman ne da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Na matukar jin farin ciki da murna kasancewar nema wannan lokaci a zan zama ɗaya daga cikin waɗanda za su tunkari polling unit na zaɓe na zaɓi asalin gwanina daga cikin waɗanda suka fito takarkaru. Ina matuƙar farin ciki da wannan dama da na samu wannan lokaci akan cewa shekarun baya ba ni da dama da zan zo na kaɗa ƙuri'a saboda shekaru na ba su kai ba. Ni dai ta fanni na tsoron guda ɗaya ne da nake yi wa'annan 'yan takara akwai wanda sukan siya ƙuri'a. gaskiya abin da yake faruwa shine dole ne akwai tsoro da firgici a cikin al'amarin ba don komai ba duba da yanayin kamfen da su 'yan takarkaru suke yi zaka gani suna tafiya da 'yan daba kuma bisa alamu suna nuna cewar misali ko dai a mutu ko a yi rai ni jan hankali zan yi ga hukumomin tsaro da su yi kokari su ba da tsaro a ranar zaɓe. a gaskiya abin da ke bani ƙarfin gwiwa na cewa dole sai na fita na kaɗa wannan ƙuri'a ko da a bakin raina ne duba da yanayin yadda ƙasar mu ta tsinci kanta. Wato ni a tunani na babu babbar asara irin ka zauna a gida ka ƙi fita zaɓe. Wannan kaɗai ya ishe ni ya bani ƙwarin gwiwa idan sati ya zo mu fita mu je mu yi zaɓe. waɗansu matasa kenan da a wannan karan za su fara zaben shugabannin da za su shugabance su a tsarin mulkin demokuraɗiyya. Masu iya magana da yana cewa aski in ya zo gaban goshi ya fi zafi. Nan da awa 28 wato ranar Asabar 25 ga watan Fabrairu za a gudanar da zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayyar Najeriya. Shiri na musamman da muke kawo muku kan zaben da ke tafi na wannan lokaci ya tattauna da waɗansu matasa da wannan ne karo na farko da za su kaɗa ƙuri'a. Salim Umar Ibrahim ya zauna da waɗansu matasa da a ranar Asabar ɗin da ke tafe za su fara kada ƙuri'a a rayuwarsu, ya tattauna da su kan yadda suke ji a zukatansu, me ya ƙarfafa musu gwiwa kuma me ke ba su tsoro a zaben da ke tafe. Assalamu alaikum sunana Adamu Hamza daga nan jihar Kano. Assalamu alaikum sunana Fi Uzeru daga nan jihar Kano. Assalamu alaikum sunana Muhammad Umar daga nan jihar Kano. Assalamu alaikum sunana Suhail Umar daga nan jihar Kano. Assalamu alaikum sunana Ismail Hamza daga nan jihar Kano. To ku a daidai wannan lokaci da muke tare da ku kuma a wannan lokaci da muke tunkarar zaɓe mai zuwa. za Wannan ne karo na farko da za ku kada ƙuri'a a rumfunan zaɓe. Yaya kuke ji ganin ba ku taɓa zuwa ba ko kuma ko da kun taɓa zuwa wurin da ake yin zaɓe ba ku da damar yin kada ƙuri'a amma wannan karan kuna da dukkanin yanci da kuma dama da ya kamata ku je ku yi kuma kun tabbatar da cewar za ku je ku kaɗa ƙuri'a a daidai wannan lokaci ya kuke ji a daidai wannan lokaci gashi saura 'yan kwanaki kalilan a je ga zaɓe. To gaskiya ni dai ina jin jiki sosai saboda abubuwan ya zama wani kala da kwanakan baya ko zaben baya can ban yi zaɓe ba to amma yanzu na ga cewa zaɓen shine mafi mafita a gare ni saboda mene gaskiya gwara mutum ya fito ya zaɓi wadda ransa yake so. Saboda gaskiya a wannan ƙasar tamu in ba haka ne aka yi ba, gaskiya zaɓen nan akwai matsala. Gwara a fito a fito gaskiya mutane su zaɓa. Shi wanda ah, Assalamu alaikum. A gaskiya ina matuƙar jin farin ciki da murna kasancewar nema wannan lokaci zan zama ɗaya daga cikin waɗanda za su tunkari polling unit na zaɓe na zaɓi asalin gwanina daga cikin waɗanda suka fito takarkaru karkaru. kuma ina addu'a da farin ciki da ubangiji Allah ya ba mu ikon zuwa ɗin a ranar zaɓe mu kaɗa ƙuri'anmu sannan abu na biyu gaskiya abin da nake ɗan ji shine a ɗan kwai tsoro tabbas akwai tsoro a mu, ba don komai ba saboda duba da yanayin yadda muke ji kuma muke gani a shekarun baya duk da dai shekarunmu ba su kai mu kada ƙuri'u ba amma muna gani kuma muna ji musamman wannan shekara a gaskiya ta zo da rudani kuma akwai hayaniya a cikinta ƙwarai da gaske akwai hayaniya to abin akwai tsoro akwai tsoro muna matukar jin tsoro sai sa muke addu'a din ubangiji Allah ya kawo mana sauki ya ba mu iko inda za mu kada ƙuri'unmu cikin ƙoshin lafiya da lafiya mu dawo cikin gidajenmu lafiya alhamdulillah Assalamu alaikum. Wato ina matuƙar farin ciki kasancewa zan fara zaɓe wannan shekara, zaɓe na na farko. Na shirya tsaf domin in kaɗa wa ɗan, ɗan takarar da nake ganin ya fi kowa cancanta ga katin zaɓena shi ma ya shirya tsaf In Allahu in Allah ya kai mu nan da kwana biyu, uku zan je zan kaɗa ƙuri'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau ina jin daɗin fara zaɓe da zan yi a wannan shekarar da zan fara sakamakon las zaɓuɓɓuka da aka ringa yi ba mu cancanta ko in ce ba mu kai mu fara yin zaɓe ba amma yanzu jin daɗin da nake shi ina jin daɗin cewa zan fara yin zaɓe sakamakon jiyan zaɓu gwanina wadda ya fi cancanta saboda irin yanayin da ƙasar mu ta tsinci kanta a wannan yanayin. Salamu alaikum. Ina matuƙar farin ciki da wannan dama da na samu wannan lokaci akan cewa shekarun baya bani da dama da zan zo na kaɗa ƙuri'a saboda shekaru na basu kai ba amma ina farin ciki da cewa yanzu lokaci yayi da nake da dama da zan yi exercising wannan human rights ɗin nawa so ina fatan dai za a yi zaɓe a gama lafiya kuma ina fatan cewa jama'a zasu su ba da haɗin kai a yi zaɓen nan a yi shi lafiya a gama lafiya. To, masu sauraro kun ji yadda waɗannan bayan Allah suka bayyana dalilansu na zuwa yin zaɓe a wannan lokaci kuma a karo na farko. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com. Kwata kafofin sada zumunta a facebook.com slash aminiya trust ko tira.com slash aminiya trust. Kuna iya malalibo Shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma Tunin Radio. Har wa yau, ana iya jin Shirin Najeriya a yau a gidan rediyon Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, ko Unity FM a Jos jihar Plateau kan mita 93.3 da Progress Radio a kan mita 97.3 a Gombe, da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 91. da kuma Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. To madalla, a barkon shirin kun fara jin hirar abokin aikinmu Salim Umar Ibrahim da waɗansu matasan da za su fara zaɓe a karon farko a zaɓen da ke tafi ranar Asabar. Kun da suke ji a zukatansu, yanzu ga ci gaban hirar tasu kan abin da ya ƙarfafa waɗannan matasa gwiwa wurin sha'awar yin zaɓen. To, akwai abubuwa da dama kamar yadda wasu daga cikin ku suka fara ambatowa cewar akwai tsoro akwai abubuwa da dama da za a ke la'akari da su wurin ganin cewar an gudanar da wannan zaɓe ɗin ko kuma za su wakana a wannan zaɓe to kamar me da me da me kuke kallo ko yake ba ku tsoro ko kuma kuke ganin cewar zai wakana a daidai wannan lokaci gaskiya abin da muke ganin zai wakana a wannan lokaci saboda akwai firkici mutane da dama gaskiya irin kamar 'yan siyasa haka sun tattana da 'yan daba da sauransu kuma sannan kowa na kokarin dole shi zai ci mulki to abubuwan gaba ɗaya sai ka rasa ma mai mafita a ciki sannan kuma kana ganin cewa an kaje wajen dangwala wannan sannan da bi ba za a yi tamfirin za a yi mutane da dama ba san yadda ake yi ba wasu ma su tashi shiga ne suna daddangwala ma wasu ba san ma za a yi ba gaskiya magana ta gaskiya abin tsoron shi da gaskiya mafi yawanci yan siyasa ba su yarda su tura magoya bayan su je su zaɓe su haka kawai ba sai sun tura 'yan daba da mine da mine ne haka shi yake sa tsoro a zukatan mutane gaba ɗaya ya sa mutum in ya je zaɓen ma kwata-kwata ya zaɓi wadda ba ra'ayin shi ba gaskiya muna fatan a yi zaɓe cikin laifi cikin to duba da yanayin yadda muke ganin labarai muna fatan insha Allah wannan zaɓen. ba za a ba mu tsoro wajen kaɗa ƙuri'a ba za a yi shi lami lafiya ni dai ta fanni na tsoron guda ɗaya ne da nake yi wa'annan 'yan takara akwai wanda sukan siya ƙuri'a. To ni damuwa ta fi karkata a nan. Kada a siyi takara shine kawai tsoro na, Amma in Allah ya kai mu za mu fita babu tsoro wannan sati insha Allahu za mu yi zaɓe. A gaskiya abin da yake faruwa shine dole ne akwai tsoro da firgici a cikin al'amarin ba don komai ba duba da yanayin kamfen da Eh, su 'yan takarkaru suke yi za ka gani suna tafiya da 'yan daba kuma bisa alamu suna nuna cewar misali ko dai a mutu ko a yi rai a wannan zaɓe shi ne wanda kowa bai yarda misali ya zama cewar yau ya faɗi ba to shi ne wannan abin da muke tunani na cewar muna ɗan jin tsoro ɗin gaskiya to muna addu'a Allah ya sa a yi lafiya. Ni jan hankali zan yi ga hukumomin tsaro da su yi ƙoƙari su ba da tsaro a ranar zaɓe domin su tabbatar da cewa an yi zaɓe cikin lafiya an gama lafiya. wai me ke baku karfin gwiwa ne har yanzu ban ji kun yi ƙasa gwiwa ko kun karya cewar ba za ku je zaben nan ba saboda waɗannan abubuwa da kuke faɗa na tsoro da sauransu. a gaskiya abin da ke bani karfin gwiwa na cewa dole sai na fita na kaɗa wannan ƙuri'a ko da a bakin raina ne duba da yanayin yadda ƙasar mu ta tsinci kanta kowa yana shan wahala talaka gaskiya ya fusata sai ya sa ya karkaɗe asalin katinsa na zaɓe ya shirya ya gyara shi duba da yana son ya je lalle ya yi zaɓe ya kuma zaɓi cancanta. Wato ni a tunani na babu babbar asara irin ka zauna a gida ka ƙi fita zaɓe. Wannan kaɗai ya ishe ni ya bani ƙwarin gwiwa idan sati ya zo mu fita mu je mu yi zaɓe. Babu asarar ƙuri'a a zaɓen wani ɗan takara zamanka a gida ka ƙi fita shi ne asara wannan shi yake bani ƙwarin gwiwa wato a fita a yi zaɓe ya zama dole saboda ta wannan hanya ce kaɗai zamu iya zaɓar cancanta mu kai waɗanda muka ga zasu iya wakiltar mu yadda ya kamata mu kuma samu canjin da muke buƙata. Tuma sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Salim Umar Ibrahim da Halima Jumrau da kuma Bilkisu Ahmed. Sai editan shirin Sagir Kano Sale, Muhammad Awul Suleiman ke cewa a huta lafiya.